keke na rasulun aminin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a za ku ga wannan video ku ku fara da ji disan sannan mu je abin da ya faru sannan mu yi magana Allah sa waɗanda ba su Allah sa gode sosai lalle zaki kai zaki ne na gode na gode yan domin ita mace a gidan mijinta mijinta shi da number one eh, shi ta bi domin shi ne aljannar ta take karkashin kawon sa. Allah saka da alkhairi da baba yawo duka ina musu godiya Allah ya saka da alkhairi jama'a ya kasance Allah ya saka da alkhairi wannan abun murna abin jin daɗi abin alfahari da ku ganin nan wannan ne lokacin da muke yana cikin ɗaya daga muke cikin programin mijin aure nake so shi wannan mutumi daga italy yake na haɗa shi da wannan sadiya ita kuma tana kaduna alhamdulillah ya yi alkawari za shi gida ya aure ta ya ce mu ba shi wata shida kuma zai kawo ta ta yi zama zuwa turai tare da shi su zauna turai alkawarin da ya mana kenan to alhamdulillah ya cika alkawarin eh, shekaran jiya ranar juma'a domin tun wannan lokaci da muka hada su muka muka ce to tun da dai kana son ta shi ka fito da kuɗin gaisuwa a je a ga iyayenta alhamdulillah ya yi haka kuma ya ɗauki nauyin kowane wata ci da sha dai nata shi ya ɗauki nauyi kuma bai saba mana ba yana kula da ita wurin jinya ko ba ta da lafiya ko menene duka nauyin a kansa yake yau a ranar juma'a ya je ya fita turai ya je gida ya je har kaduna an ɗaura auren yanzu auren kenan da kuka gani ta yanzu a wannan dai godiya suke mini shi da ita amma wurin ɗaura auren gashi a nan da aka je aka ɗaura auren shi za ku gani ɗaurin auren ke alhamdulillah ko da jama'a aka zo wurin ɗaura auren kenan alhamdulillahi yanzu an ɗaura auren sun ya ta zama matan shi legally kuma zai kuma a ɗauke ta daga eh, in Allah ya da gobe zai ɗauke ta daga Najeriya ya kawo ta Ghana su yi watannin da ya zo ya yanka gida insha Allahu shi ya cika sauran alkawarin zuwa da ita turai su tafi tare insha Allahu ya cika mana alkawari amma ango ango ango da ya je gida kuma wurin ɗaura auren bayan haka akwai certificate ɗin da aka bayar wannan da kuka gan shi tare da shi ga ango angon kenan shi yasa farin kaya farin shadda sa'annan wanda ya tsaya a madadinmu Allah ya taimake shi sosai baba yawo baba yawo wallahi mutumin kirki ne sosai shi ya tsaya madadina a wurin bima na shi ya tsaya mahaifin ango wakilin ango aka ɗaura auren sa'annan da 'yar uwa ta ajiya binta ga ta nan ita da amaryan kun ga ita da amaryan sun suka tsaya saboda shi ango mutumin gane ne ko da yake ya je da iyayen shi da iyalin shi a can a kannin shi da wasu amma kamin ya tafi a wayanda suka tsaya a a biya kudin gaisuwa suka ci gaban a sha gaban aikin a auren kamin shi da kansa ya fita turai ya je gida su kenan ajiya binta da shi malam baba yau da na gwada hotonsu amma an ango gaskiya da ya je gida ya kuma ana ba da certificate ko in za a aure a biman wannan bayan daurin auren kenan bayan daura auren an ba da certificate to certificate da aka bayar shi kenan abinda kuka gani certificate din auren kenan alhamdulillah kuma daɗin da ya mini da ya je kamin su auren sun yi gwaji sun yi gwaji sun je sun gwada jini jininta in za su yi su aihu yaro ya mai yaro mai lafiya an fara wannan gwaji sannan kuma aka yi gwajin hiv ita ta yi shi ma ya yi kuma alhamdulillah sun wayannan duka kaga komi ya tafi daidai nan bayan haka kuma an je to ga dai <laughs> ashe angon nan fa angon nan angon nan ya iya rawa ina zuwa wani ga wannan angon nan fa duwa

Angon nan lalle ya nuna cewa kuɗin da ya biya bai kone ba, ya je ya sha rawa ne sosai, ya kwashe rawa ne sosai sosai sosai sosai. Ce to, kaga ɗan gana. <laughs> Kaga ɗan gana.

an wannan fa iri na an wannan fa bai da kunya fa a'a har da rawan kai a lalle <laughs> da ka tura mi ban duba ban duba ni na rage amma ban duba ban duba a karshe haka ba a angon nan fa ya lalle kamar ya so ba fi amaryar barawa ya so ba <laughs> angon kamar ya so fi rawa ma eh to Allah ya bada zaman lafiya Allah ya ba ku zaman lafiya Allah ya sa an yi dan shine kuma ya daɗin da na ji wannan alkawarin da ya cika ya cika alkawari kuma gaskiya tunda tunda ya muka haɗa su wallahi ta yi gaya mini sannan shi kuma na gani ko da rana ɗaya wata ɗaya bai taba wucewa ba ci da shanta lafiyanta duba hata ya ba ta kuɗi ba ta ta kama eh, bi na training gym tana tana zuwa gym tana training da kun bai taba fasa wurin kula da ita dai ci da sha dai a aika da kudin abinci ko menene take so ko ta yi da ta wani nishi ya kamata ya kamata da kudi wannan ya cika mana alkawari Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya sa auren nan da aka yi Allah mun roke ka Allah ya sa a sa a ce gwanda da aka yi wannan aure ita kuma ke kuma sadiya mama na in kina jina kin ga kan da ya cika miki alkawari ta sama aka yi shi yasa muka zo mu kare shi ta sama to ke ma dan Allah ki masa biyayya ka ki zo ki zo ki bijire masa wata rana saboda mun haɗa mutane da yawa aure to naku na cikin ɗaya da muke alfahari da su naku suna cikin wasu ɗayan da muke alfahari da su kamar kan da shi uh, Hassan ya biyo ki ya zo cika alkawarin nan to ke kuma don Allah don annabi kina ji na shi ki masa biyayya sosai don Allah ina gani shine a sakon da muka zo mu faɗa akan mijin aure nake so sa'an nan bayan haka kuma to kaman ga amarya nan sha'awa ce mm. alhamdulillah wayan nan shine iya ababen da suka turo mini a ah, kan ah, program ɗinmu na ah, program na mijin aure nake so alhamdulillah Allah ya ba mu sa'a mun samu wannan a ciki to Allah ya sa albarka Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya ba su zaman lafiya alfama na sallallahu alaihi wasallam to jama'a na barku haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala